sukan zama dalilin da kan sa Allah ya ɓata aikin bawa ya kafa hujja da aya ta 69 ta suratul tauba <clears throat> saboda Allah ya ce kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khabu أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون shine shekul islam ibn taimiyya yake cewa sun mahazar lazi dalla alaihi kitab sannan wannan abin da muka faɗa ɗin ayar alkur'ani ta yi ishara da shi min mushabahati ba'du hadhihi al-ummati lil quruni al-madiya ayar alkur'ani ta tabbatar da cewa wani sashi na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a samu suna kwaikwayon zamunna waɗanda suka gabace su min mushabahati ba'du hadhihi al-ummati lil qurunil madiya wannan aya ta tabbatar da cewa za a samu wani sashi na musulmai waɗanda za ka ga suna koyi da al'adun magabatansu magabata kafirai fi duniya wa fi suna kwaikwayonsu ta al'amuran da suka shafi rayuwarsu na duniya suna kuma kwaikwayon kafirai ta al'amuran da suka shafi addini wa dhammi man yaf'alu zalika kuma wannan aya tana aibanta wanda yake aikata haka din to kamar yadda ayar alkur'ani ta nuna cewa za a samu wani sashin musulmai waɗanda za su kwaikwayi al'adun kafirai dallat alaihi aiban sunnatu rasulillah sunnar manzon Allah ma ta yi ishara da haka wato kamar yadda aka samu hujja a cikin alkur'ani hujja ta tabbatar da cewa za a samu wani sashin musulmi da za su rika koyi da al'adun kafirai ayar alkur'ani ta tabbatar sannan ƙarshen ayan allah maɗaukaki ya ce ayyukansu sun ɓace to yadda ayar alkur'ani ta tabbatar haka kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna shekul islam don ya ƙara kare kansa sai ya nuna cewa wannan ba fahimtarsa ce shi kadai ba ba wai iliminsa ne ya nuna masa ba wata awwalal ayata ala zalika ashabu ashabuhu radiyallahu anhum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka fassara wannan aya don haka ba fahimtar shekul islam ba ce kar ka ɗauka shekul islam ibn taimiyya shine yace za a samu musulmai da za su yi koyi da kafirai kuma Allah ya ɓata aikinsu ba wannan fahimta ce ta sahabban manzon Allah sai ya ba da misali fa'an abi hurairata an karɓo hadisin abu huraira anin nabi قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم manzon Allah ke ce masa habbai lalle ku al'ummata za ku yi riko kamar yadda al'ummomin da suka gabace ku suka yi riko za ku riƙi al'adarsu kamar yadda suka yi riko da al'adarsu za a wayi gari musulmai ku nan kuna koyi da kafirai zira'an bi zira'i, in sun kama daidai zira'i za ku kama daidai zira'i wa shibran bi shibrin in sun kama daidai kamu guda kuma haka za ku kama wa ba'an bi ba'in in sun kama daidai fadin tafin hannu shi ake ce maɗani kuma za ku kama irin wannan al'ada gwargwadon haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk abin da kafiri yayi a duniya to akwan a tashi za a samu musulmin da zai yi kamar haka Allah ka saba mu bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta lau anna ahadan min ula'ika har za ta kai ga da a ce wani daga cikin waɗancan kafiran da suka gabata ɗin da a ce za a samu da khala juhura babbin ya shiga ramin guza guza yana kamar kadangare ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a samu wani daga cikin ahalul kitabi ya shiga ramin guza da mu hukuma sai kun kutsa abinda duk kafiri yi zaka ga musulmi yana ƙoƙarin koyi da shi Ƙada abu huraira lokacin da abu huraira ya ba da labarin wannan hadisin na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai abu huraira ya ce iqra'u in shi'itum in kun ga dama ga ayar alqur'ani da take tabbatar da wannan in kun ga dama ku karanta aya ta 69 ta suratul tauba inda Allah yake cewa kallazina min qablikum كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون هذا أبو هريرة يا فهمت إلن irin شيخ الإسلام يكاو ya qalu a wannan lokaci sahabbai sun yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tambaya ya kace ka ce za mu yi koyi da al'adun waɗanda suka gabace mu waɗanda suka gabace mu dinnan kana nufin kama sana'at farisa wa rum wa ahlul kitab kamar yadda kafiran farisa da mutanen rum turawa kenan europe ita ce rum a zamanin annabi muhammad ƙasar europe ƙasan turai ita ake kira yankin rumawa wa ahlul kitabi da kuma ma'abota littafi yahudawa kana nufin abin da duk suka yi muma nan gaba sai mun yi irin shi kuma ko da wannan abin babu hankali a jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta da ramin guza da a ce ahlul kitabi za su kutsa ramin guza kaga dai babu wata hikima a nan amma musulmi sai ya kutsa ba shi da alƙibla sai turawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'ujiza ce mai girma annabi ya faɗi magana kuma magana ta tabbata lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana sahabbai suka yi mai tambaya kana nufin farisa da rum da ahalul kitabi kala sai annabi ya ce fahalin nasu illahum shin a duniya akwai wasu mutane in ba waɗannan ba ko akwai ko a yanzu babu daga farisa rom ahalul kitabi kirista yahudu ba ka samun musulmi yana koyi da wani daga cikin arnan duniya illa waɗannan kamar yadda manzon Allah ya faɗa kaga wannan fahimta ce ta abu huraira shekul islam ya nuna cewa ba maganarsa ba ce sannan sahabi na biyu wa an Ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo hadisin abdullahi bin abbas Allah shi kara masa yarda shi da mahaifinsa abbas babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-aya shi ma abdullah bin abbas yayi korafi game da ita wannan aya ta suratu tauba annahu qala abdullah bin abbas ya karanta wannan aya ta suratu tauba min كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أنه قال في عبد الله بن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة ميي كمن درن يود درن جيا جاء عبد الله بن عباس ميي كمن درن يود درن جيا وتسنزو إلي ha'ula banu isra'ila shubbihina bihi abdullahi bin abbas yace kaga banu isra'ila fa yanzu an kamanta mu da su Allah maɗaukaki ya kwatanta rayuwar musulmi da ta ahalul kitabi a ƙarshen magana yace wanda ya jure koyi da al'adunsu da kuma addininsu wannan mutumin aikinsa yana ɓaci tun daga duniya kafin a je lahira. Allah shi mu gani sahabi na uku shine Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud wa an Mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kara masa yarda annahu qala Abdullahi bin Mas'ud yace antum ashbahul umami bi bani Isra'ila samtan wa hadiya ku musulmai dinnan inji Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad abdullahi bin mas'ud ya ce ko musulmai idan aka tara al'ummar duniya kaf babu al'ummar da ta fi kama da banu isra'ila kamar ku samtan ta wajen siffofinku wa hadiyan da kuma tafarkin ku. sai abdullahi bin mas'ud ya ce nan gaba a maimakon su su bi ku tattabi'una amalakum ku ne za ku rika bin aikin banu isra'ila hazwal qazzati bil qazza daidai ka fada da kafada in ji abdullahi bin mas'ud sahabin manzon Allah sai ya gaira sai dai anni la ni abin da ban sani ba shine a tabudunal al-ijla am kuma nan gaba za a waye gari ku koma bautan dan maraki kamar yadda banu isra'ila suka yi ko kuma a'a wannan shine kadai abin da ban sani ba amma duk iya kafircin da banu isra'ila suka yi za ku Allah mun gode ma da kai mu musulmai abinda manzon Allah ya faɗa gashi nan ya tabbata kaga sahabbai guda uku sannan ga Huzaifatu bin yaman Allah shi kara masa yarda radiyallahu anhu qala Huzaifatu bin al-Yaman shi ma sahabin manzon Allah ne qala yace al-munafiquna alladhina minkum al-yawma kun ga munafikan da kuke da su a yau sharrun minal na alladhina kanu ala ahdi rasulillah munafikanku na yau Huzaifa ya ce sharrinsu ya fi munafikan da suka yi zamani da manzon Allah. Sharrin munafiki na yau ya fi sharrin munafikin da ya yi zamani da annabi Muhammad, in ji sahabin manzon Allah, Allah shi Kunna lokacin tabi'ai suka ce sai muka yi masa tambaya wa kaifa, ta ya aka yi haka ya faru, kalu sai ya ce ula'ika kanu yukhfuna nifaqahum waɗancan munafikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna munafincinsu ba sa nuna shi a fili babu ma wanda ya san su sai Allah sai kuma manzon Allah sai kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi shine huzaifa wa ha'ula'i a'lanuhu amma kaga munafikai na wannan zamani sun bayyana munafincinsu a fili a fili suke bayyana munafincinsu kowa yana gani don haka sharrinsu ya fi na wancan zamani kaga in ka ɗauki wannan fahimta fahimtar abu huraira fahimtar abdullahi bin abbas fahimtar abdullahi bin mas'ud fahimtar huzaifatu bin yaman haka suka fassara wannan aya ta suratul tauba magana ta ƙari an samu ayar alkur'ani an samu fahimtar sahabban annabi muhammad to saura kuma mu koma hujja ta hadisai tun daga aya an samu bai kamata ka fassara aya da kanka ba kamata yayi ka nemo fassaran annabi muhammad yaya manzon allah ya fassara wannan aya an samu hadisai da suka nuna abinda waɗannan sahabbai suka faɗa wa amma sunna in ka koma ta sashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bil akhbar sunna ta zo da labarai bi mushabahatihim fi duniya labarai da yawa sun zo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana tabbatar da cewa bi mushabahatihim fi duniya lallai nan gaba musulmai za su kwaikwayi kafirai a nan duniya wa zammi zalika kuma manzon Allah ya aibanta haka din ya nuna cewa abu ne wanda ba shi da kyau wanna hai an zalika da kuma hanawa wa kadhalika fi sannan kuma hadisai sun nuna cewa za a samu musulman da za su yi koyi da kafirai ta wajen addininsu ka tabbata wannan abu ba addinin musulunci ba ne addini ne na kafirci amma za a samu musulmi cuku cikin wannan al'amari Allah shi kare fa amma al'awwal hujja ta farko da shike abubuwa guda biyu ne kwaikwayon kafirai ta sashin al'ada da kuma kwaikwayon kafirai ta sashin addini to mu ɗauki abu na farko shine kwaikwayon su ta sashin al'ada allazi huwa istimtau bil khalaq wato more sha'awar zuciya wannan al'ada ce ta kafirai a zamanin annabi Muhammad babu haka mutum ya saki jiki yana bin sha'awar zuciyarsa annabi ya tsawatar da haka ya tsawatar akan haka al'ada ce ta kafirai shi kafiri babu abin da ke masa birki matukar zuciyarsa tana son abu to fa sai ya mallake shi kar a samu musulmi da irin wannan siffa idan aka same shi da wannan siffa to ya ɗauki al'adan kafirai wannan shi ake cewa al-istimta'u bil khalaq inda Allah ke cewa fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum hujja ta farko hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ففي الصحيحين أن أمر بن عوف حديث أمر بن عوف صحابي بابا هو الصحابي الجليل الله شكارا مسا يرجع yana cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar tare da manzon Allah annabi ke cewa wanda duk ya samu damar zuwa yaƙin badar ya yi abin da ya ga dama don kuwa ɗan aljanna amru bin au ya ba da labari ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba a aba ubaida بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وترانا النبي يكرى أبو عبيدة أبو عبيدة yana cikin mutane goma da aka musu albishir da samun aljanna daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda har ma Saidu sayyiduna Umar yake cewa da dai Abu Ubaida yana da rai to da kuwa na bar wasicin shi zai halifanci duniya ya zama shugaban musulmai a bayan mutuwata sai duna umar yana daraja shi kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abu ubaida ya tura shi yankin baharain ya ati bi jizyatiha ya kawo jizya tara da aka sa wa mutanen ƙasan za su bada wa kana rasulullah huwa salaha ahlal bahrain manzon Allah ya yi sulhu da mutanen ƙasan su za su bi addinin su amma za su ba da jizya ahlul kitabi wa ammara alaihim al'ala abin al-hadrami annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shugabantar da al'ala bin al-hadrami daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin yana cikin manyan sahabban manzon Allah yana da karama kwarai Allah shi kara masa yarda manzon Allah ya ba shi shugabancin Bahrain tunda sun yarda za su ba da jizya za su zauna karkashin dokokin musulunci to an nada musu shugaba shine al'ala'u bin al sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Ubaida ya ce ka je Bahrain ka karɓo min jizya daga hannun al'ala'u bin al Abu Ubaida ya tafi Bahrain fa qadima Abu Ubaida bi malin min al-Bahrain sai gashi ya iso Madina ya taho da dukiya mai yawa jizya da aka karba na wajen mutanen bahrain a lokacin da ya iso da yamma ne kafin gari ya waye labari ya bi gari cewa fa an kawo dukiya mai yawa ga manzon Allah kuma kowa ya san annabi Muhammad da kirki fa sami'atul ansar musulman madina suka ji labari bi qudumi abi ubaida ga abu ubaida ya dawo ya iso daga bahrain فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله فوافوا بمعنى أدركوا صلاة الفجر مع رسول الله mutane sai suka bar sallah a masallacin unguwansu a wannan rana masallacin annabi ya ci kama sallar asuba ko ina ka duba sahudi falamma sallah rasulullah lokacin da manzon Allah ya yi sallah in sarafa ya juya fata'arabu lahu suka bijiro gare shi annabi ya ga yadda masallaci ya cika har waje Fata basama sai yayi murmushi Fata basama rasulullahi na ra'ahum lokacin da ya ga mutane sun cika ko ina ثم قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي أظنكم سمعتم أن أبا أبيدة قدم بشيء من البحرين yanda na ga masallacin nan ya cika tamani na a zato na labari ne ya isa gare ku cewa abu ubai da ya dawo ya dawo daga saƙon da na ba shi zuwa baharain ya kuma kawo wani abu shi ya sa masallaci ya cika haka ne fakalu suka ce ajar ya rasu rasulullah kwarai sa duk muka zo saboda bukatu fakala annabi ya yace abshiru albishirinku wa ammilu ma yasurrukum kuma ku yi fatan abin da zai faranta muku rai albishirinku in ji manzon Allah fa wallahi na rantse da Allah man faqara akhsha alaikum bani tsoron talauci akan al'ummata in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bana ji muku tsoron talauci a bayan na tafi wallahi maganar gaskiya ne shi yasa kafin ma annabi ya faɗi maganar yayi rantsuwa saboda abin ba da dadewa ba zai auku kurkusa don kuwa rasuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ke da wuya sai da aka wayi gari duniyar musulmi baka samun talaka kowa ya samu wadata saboda yawan nasara da musulmai suka dinga ci a fagagen yaƙi aka wayi gari hatta mace mai ciki akwai albashin da take samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ni tsoron talauci gare ku walakin akhsha alaikum an tubsata duniya alaikum abinda nake ji muku tsoro shine za a shimfida duniya gare ku nan gaba kama busitat alaman kana qablakum yanda aka shimfida ta ga waɗanda suka gabace ku fatanafasuha a waye gari kuna gasan samun duniya kama tanafasuha yanda magabatan ku suka yi gasar samun duniya wa tuhlikakum kama ahlakatkum sannan duniyar ta hallaka ku yadda ta hallaka su wannan shi nake ji muku tsoro kaga fassarar wannan aya ta suratul tauba abinda nake jin tsoron sa gare ku shine a shimfiɗa muku duniya a waye gari kuna gasa gasa kuke a wajen neman duniya wannan shi nake tsoron sa gare ku don kuwa idan halinku ya kai ga wannan babu shakka zata za ta hallaka ku yanda ta hallaka waɗanda suka gabace ku fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khubtum kalladhi khabu ulaika habitat a'maluhum fid duniya wal akhirah kaga ya fassara wannan aya ta suratul tauba me ya karshen magana ina tsoron in aka wayi gari kuna gasar neman duniya to fa karshen ta za ta hallaka ku shi kuma Allah a wannan aya ce ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah kaga waɗannan mutane ayyukansu sun ɓaci daga duniya har zuwa lahira kenan duniya ta hallaka su shine shekul islam ya ce fakat akhbara sallallahu alaihi wa sallam kaga annabi ya bada labari kenan annahu la yakhafu fitnatal faqri baya tsoron fitinar talauci ga al'ummarsa na'am fitina kashi biyu ne misali wanda aka bashi talauci an bashi fitina wanda aka ba shi dukiya shi ma an bashi fitina linabluwakum ayyukum ahsanu amala da talauci da dukiya dukkan su jarabawa ne daga Allah amma annabi ya ban tsoron jarabawan talauci ga musulmi komi tsananin talauci musulmi yakan iya tsira da addininsa amma abinda nake jin tsoronsa gare ku shine jarabawa na dukiya domin jarabawan dukiya ba safai mutum yake cinta ba Karshen al'amari duniya tana hallaka shi kuma ka lura da kyau mutane nawa ke ƙoƙarin bin addini tsakanin talakawa da mawadata wallahi ko ta wajen sallah za ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya Allah shi karfafa mana imani wa inna ma ya kafu basfar duniya wa fusaha abinda annabi ke tsoronsa ga al'ummarsa shine shimfiɗa duniya gare ta da kuma gasar tara duniya wa ihlakaha da kuma hallakawar da zata yi wa hadha huwa al wannan shi ake fassara fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqikum bi khalaqihim abin nufi wannan shi ake fassara wato more sha'awar zuciya domin idan mutum ya samu dukiya abinda zuciyarsa ta bashi shi yake aikatawa almaskura fil aya wanda aka ambata cikin waccan aya ta 69 ta suratul tauba sannan ga hadisi na biyu wa fi sahihaini an samu hadisi eh, daga sahihul bukhari da sahihu muslim an uqbatu bin amir hadisin uqbatu bin amir aljuhani Allah shi kara masa yarda ana cewa cikin sahabban annabi Muhammad idan kana neman wanda Allah ya bashi bajinta ta wajen harbi to fa babu kamar uqbatu bin amir in kana neman wanda yake da kyan murya wajen tilawar alkur'ani to uqbatu bin amir yana cikinsu. su yana cikin fitattun sahabban manzon Allah yana daga cikin sahabban annabi da suka shigar da musulunci ƙasan afirka Allah shi ƙara masa yarda annan nabi ya faraja yauman batu bin amir ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana kwanaki kaɗan suka rage manzon Allah ya ba duniya fa salla ala ahli uhud salatahu ala al-mayyit ya tafi wajen da aka binne matattu da suka yakin uhudu ya je ya musu sallah irin ta gawa ya yi musu ban kwana domin kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya ban kwana da masu rai ya kuma yi ban kwana da matattu waɗanda suka yi mutuwar shahada waɗanda aka binne su a dutsen uhudu uqubatu yace sun man sarafa ila minbar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masallaci ya shiga ya hau kan minbari fa qala sai yayi habbai hudu ba gab da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> annabi yace musu inni faratu lakum lallai zan riga ku tafiya in ji manzon Allah kamar yana gaya musu tafiya ta lahira ta zo inni faratu lakum ni mai gabatan ku ne ni mai riga ku tafiya ne in jira ku kuzo amma kar ku yi tamanin mun rabu kenan wa ana shahidun alaikum zan yi shaida a kanku a ranar tashin kiyama irin addinin da kuka yi a lokacin da nake da rai zan ba da shaida a kan ku wa inni wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam don ya karfafa masa habbai ba wai rabuwarsa da su kenan ba ya musu rantsuwa yace ina rantsuwa da Allah la'anzura ila haubi al'ana ina hangen gulbina a yanzu dinnan a inda nake tsaye dinnan akan mimbari ina hangen gulbina gulbi shine abin da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 1498 lokacin da aka saukar ma annabi da suratul kautar. bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar annabi sallallahu alaihi ma yace masahabbai unzilat alayya anifan an saukar min dazu dazu da wata sura gata bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar atadruna mal kautsar kun san abin da ake ce ma alkausara wanda Allah ya min kyautansa inna a'atayna kal kautsar lalle mun yi maka kyautan alkausara kun santa kuwa sahabbai suka ce ba mu sani ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahu naharun wa adanihi rabbi wani rafi ne wani gulbi ne da Allah mahalicci na ya min alkawarinsa zai bani a filin hisabi alaihi khairun kasirun akan wannan kogin akwai alhairi mai yawan gaske Allah ya min alkawari zai bani shi sai annabi ya fassara ya ce wa huwa haudi shine gulbin da za a bani a filin hisabi kaga annabi ke ce musu a yanzu da nake tsaye akan mimbari ina hangen wannan gulbi da aka min kyautansa wannan gulbi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ya ce shine alkautara taridu alaihi ummati yawmal qiyama saboda dadewar tsayuwa da za a yi a filin hisabi za a daɗe ana tsaye a filin hisabi shekara dubu hamsin jama'a suna cikin kishi Allah maɗaukaki zai yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan gulbin taridu alaihi ummati annabi ya ce al'ummata za su gangaro wannan gulbi yawmal qiyama aniyatuhu kofunan da aka aje a wurin don ka ɗibi ruwa ka sha da su ka adadin nujumi sun kai adadin taurarin duniya wallahi ina yi muku rantsuwa duk inda bature ya kai ga bin kwakwaf har yanzu bai gano adadin taurari da suke sama ba duk ilimin bature annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to adadin kofin da ke gefen alkausara ya kai adadin taurari da suke sama amma ku sani fa yuqtalajul abdu minhum mutum zai taho da sunan musulmi ne zai gangaro ga shiga gulbin nan don ya zo ya ɗauki kofi ya sha ruwa ya kashe kishi da ya samu a tsayuwan filin hisabi fa yuqtalaju ina ji ina gani mala'ika zai tsare wannan mutumin ya hana shi isowa fa aqulu ni ko sai in ce wa mala'ikan rabbi in ce ya Allah innahu min ummati wannan mutumin da zai zo ya sha ruwan nan yana cikin al'ummata saboda annabi zai gane al'ummarsa ta alamomin alwala da fuska da hannuwa da kafafu inda kake wankewa ranar alkiyama za su tashi suna haske duk wanda ya tashi da wannan siffa da ganinsa ka sani musulmi ne ga musulmi ya gangaro mala'ika ya hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi ne ya Allah ga alamominsa nan a bashi ya gangaro ya sha wannan ruwa saboda manzon Allah mutum ne mai tausayi bil mu'minina ra'ufur rahim fa yaqulu sai Allah da kansa ya bada ansa yace ma tadri ma ahdasa ba'daka abin da yasa kaga mun tsare wannan baka san abin da ya kirkiro a bayan tafiyar ka ba baka sani ba irin bid'o'i da ya dinga aikatawa irin ta'adi na addini da ya dinga aikatawa don haka ba za a bar shi ya sha ruwan alkausara ba ashe ba kowa ke iya isa ruwan alkausara ya samu damar sha ba sau da yawa mukan ce ba wai ka yi addu'an Allah ya nuna maka annabi ne ba ka yi addu'an Allah ya haɗa ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama domin akwai musulmin da zai ga annabi annabi ya gan shi amma kuma bai cin albarkan ganin manzon Allah don haka ba ganin shi ke da fa'ida ba saduwa da manzon Allah shi ke da fa'ida da tasiri ga musulmi ya gangaro zai sha ruwan alkautara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganni na gan shi ya gane ni na gane shi amma kuma an hana shi isowa ashe kaga ganinsa ga manzon Allah bai masa fa'ida ba Allah shi kare mu da kuma shi alkasaran nan ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai yake da shi ba an ce wannan gulbi kowane annabin Allah yana da gulbi a ranar tashin kiyama ba wai manzon Allah kaɗai yake da shi ba na'am annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya samu alkausara gulbi mai sunar alkausara amma kowane annabi yana da nashi alhaudu gulbin da Allah ya bashi wannan ya samu hadisin samura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikinsa yake cewa inna li kulli nabiyyin haudan kowane annabi da gulbin da zai samu wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru warida har ma annabawa suna alfahari waye ya fi samun mafi yawan jama'a da ke gangarowa su sha ruwa daga gulbinsa a ranar tashin kiyama annabawa za su dinga alfahari Allahu akbar suna alfahari na fi ka yawan jama'a wancan yana cewa ni kuma na hiwa ne a ranar tashin kiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni arju ni ina fata an akuna aksarahum warida in zama ni ne wanda na fi yawan an waɗanda ke gangarowa su sha daga gulbinsa a ranar tashin kiyama mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam adadinsu ya fi adadin mabiyan sauran annabawa saboda haka waɗanda za su zo shan ruwan alkausa na manzon Allah sun fi adadin waɗanda ke tafiya su sha ruwan daga gulbin sauran annabawa ka duba maganar da almubar kafuri yayi a sharhinsa game da sunan tirmizi tufatul ahwazi mujallar na bakwai shafi na ɗari da goma sha uku ya kawo hadisin manzon Allah hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli nabiyyin haudan kowane annabi yana da gulbinsa yashrabu minhu ummatuhu min haudihi al'ummarsa za su sha ruwa daga gulbinsa a tsayuwar da za a yi a filin hisabi al-imam al-aini mai sharhan sahihul bukhari cikin umdatul qari mujallad na 23 shafi na 136 ya ɗauko wancan hadisi da ya inganta annabi ya ce Allah ya masa kyautan alkausara wannan alkausara khususiya ce ga annabi Muhammad babu wanda ya samu wannan kyauta banda manzon Allah shi yasa aka saukar da sura akan haka inna a'tayna kalkausar lallai mun baka alkausara wannan falala ce wadda annabi yake banta da ita to kuma ga wannan hadisin da ke nuna cewa kowane annabi da gulbinsa ya za ka haɗa tsakanin abubuwa biyu ɗin nan ku duba sharha na al kafuri tuhfatul ahwazi da kuma umdatul qari littafin al-hafizul aini yake cewa wannan riwaya da take nuna cewa kowane annabi yana da nasa gulbi riwaya ce mursala mursala bata isa ga annabi muhammad ba amma kuma duk da haka hadisi ne mursal sannan sahihun wanda asali yana littafin ibn abi duniya yake cewa ibn abi duniya ya ruwaito shi bi sanadin sahihin anil hasan al-basri hadisin al-hasan al-basri imam tabi'in shi yake faɗin wannan magana bai jingina hadisin ga wani sahabi ba don haka hadisin ya zama mursal annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna likulli nabiyyin hawdan kowane annabi yana da gulbin da za a bashi a ranar alkiyama wa huwa qa'imun ala hawdihi bi yadihi afan yana tsaye akan gulbinsa yana rike da sanda kowane annabi da gulbin da za a bashi saboda annabawan dan da Allah ya turo su gaba su musulmai ne mabiyansu dukkan su musulmai ne don haka Allah ya yi gudunmawa ga musulmai game da tsayuwar da za a yi a filin hisabi tsananin kishi da ɗan adam zai samu sai Allah ya ba mu kowane annabi gulbi mabiyansa su gangara gulbin dan su sha ruwa to amma fa kowane annabi da sanda a hannun shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u man arafa min ummatihi yana kiran wanda ya gane shi yana daga cikin mabiyansa don haka kowane annabi yana da nasa mabiya kuma kowane annabi zai tashi ne tare da mabiyansa sannan akwai alamar da shi annabin yake gane al'ummarsa da sanda a hannunsa yana kiransu wannan sanda ba na duka ba ne sanda ce ta karama ta girmamawa ala annabi yace wa innahum yatabahawna har ma annabawa suna alfahari ayyuhum aktsaru taba'a waye cikin su yafi yawan mabiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arju an akuna aktsarahum taba'a kun ganni ina fatan ya zama mafi yawan waɗanda suka bi annabawan Allah su ne mabiyana a ranar tashin kiyama alminawi a sharhansa da yake ma wannan hadisin cikin FaizulKabir qadir sharhul jami'i mujallar na biyu shafi na 213 karkashin wannan hadisin yake cewa alhawdul mawrud alladhi yariduhu al-khala'iq fi al wa ish'aruhu bi anna al-hawd min khususiyatihi Gairu muradin ah, bi hadha al-hadith inna li kulli nabiyyin hawda فتعين أن الخصوصية في الكوثر لا في مطلق الحوض باب شكه alkausara hususiya ce ga manzon Allah sannan ga hadisin nan yana nuna cewa kowane annabi an shi gulbi guda wannan shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyautan abubuwa biyu na ɗaya yana da alkausara wanda babu wani annabin da yake da shi na biyu yana da gulbi wanda aka ba ma kowane annabin Allah don haka nashi alkausaran guda biyu ne a ranar tashin kiyama asali alkausara wanda ita ce khususiya tana zubowa ne daga gidan aljanna kai tsaye take zubowa cikin gulbin da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sharha da ibn al-qayyim al-jawziya yayi ma hadisin sunan abi daud hashiyatu sunan abi daud mujallad na goma sha uku shafi na hamsin da bakwai ibn al-qayyim yace fal hawbu azam mukhtassun bihi la yushrikuhu fihi nabiyyun ainihin gulbin da yafi girma shine ake kira al wannan hususiya ce ga manzon Allah shi kadai Allah ya bashi babu wani annabin da ya samu irinsa wa amma sa'irul anbiya sauran annabawa faqad qala tirmizi fil jami' al-imam tirmizi ya kawo hadisi cikin sunan eh, littafinsa hadisin samura inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli nabiyyin hauba wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar warida wa inni la arju an akuna aktharahum warida annabawa suna alfahari wanda yafi yawan waɗanda suka gangaro shan ruwan alkausaransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata in kasance ni ne wanda nafi yawan mutanen da suka gangaro shan ruwan alkausara don haka jama'a cewar akwai alkausara a ranar tashin kiyama wallahi gaskiya ne hadisan da suka ruwaito a hakan suna da yawa sannan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito hadisai akan cewa akwai alkausara a ranar alkiyama suna da yawa kaga akwai abu umamat al-bahili akwai abu sa'idin al-khudri akwai uqbatu bin amir akwai utbatu bin abdin as-salabi akwai huzaifatu bin usayd akwai zaid bin arqam akwai abu eh, akwai huzaifatu bin al-yaman banda huzaifatu bin usaid akwai huzaifatu bin yaman dukkan su sahabban annabi ne